Wato jama'a barkanmu da zuwa a kan Lifeway Media Ministry. Dan wanku Basiru na samu kai kawo muku wannan lokaci wannan wazi. To, kafin mu yi mu ji maganan Allah ya fi dai mu fara da addu'a. Saboda haka, ina ma Allah roko ne ya gyara maka bukata, ya baka zaman lafiya. ya bude maka zuciya ya kuma baka ilimi. Allah ya kuma ji muna taushe ya yafa mana mu kamar yadda muka yafa zunuban su da laifin su Ina ma Allah roko ni kuma ya sa mana albarka da mu da abinda da muka muka yin duka Allah ya gyara maka ya sa mana albarka da shi. Na wannan roko da sunan Yesu Kiristo ne. Amen. To jama'a kamar yadda na fari yau maganan da za mu ji ne za mu ji maganan wani mutum da ya zama a cikin duniya ga sunan shi Lutu. Shi wannan mutum shi kanin annabi Ibrahim ne. To muka karanta littafi daga Luke chapter 17 verse 32 ya gwada mana kamar mu yi tuna da matan Lutu. mu yi tuna da matan Lutu. To abin da ya faru, menene ya faru da matan Lutu? Akwai wani lokacin da annabi Ibrahim shi da Allah, Allah ya ce masa kaman ka tasi ka tafi a garin kaina saboda in sa maka albarka da zamanka. To a wannan lokaci annabi Ibrahim ya kuwa ji maganar Allah Ya tashi da la, iyayensa da kuma da matansa da komin da yake da shi. Shi Lutu kuma kanin Annabi Ibrahim ne, ya kuwa tafi da shi a garin kasa Kena. A wurin ne suka kai wurin ne Allah ya kuwa sa musu albarka da zamansu. Sai Lutu ko dai Lot ya zo ya ce yana zauna tare da mutanen Sodoma da A wannan gari kuma Allah ya kuwa gyara musu bukata, Allah ya kuwa sa musu albarka da zamansu, shi da matansu suka suna ga wannan gari sun haifa yara da yawa a wannan gari. Da yaransu kuma suka aure su, suka aure da mutanen Sodoma da Gomorrah. Ya kuwa zama wurin Allah ya ba shi arziki da yawa a wurin nan. To amma baya Lotto ya kuwa manta maganar Allah, shi bai yi ya yi komi da shi ba. To, saboda mutanen wurin nan da mungun da yake da shi, Allah ya yi fushi da wannan gari. Shi ne Allah ya zo wurin Ibrahim, annabi Ibrahim ya ce masa kama zan, zan kone Sodoma in gumura ne. Shi kuma annabi Ibrahim ya tuna kaman da kanin shi yana nan. ya tona kaman Lord yana wannan gari, shi ne Annabi ya ce ma Allah, za ka sāka mutanen da ke wurin nan ke da shi wurin da aka bata ne. Shi ne Allah ya ce ma Annabi kaman Ba zan bata su duka ba, sai na mutane ne tsoron Allah wurin nan ba zan bata su ba. Shi ne Annabi ya ce ma kaman Lord kaman Lord ka tashi wurin nan ya yi gudu da wannan gari. Da bayan Lot ya ji haka, shi ne Lot bai gudu ba, shi ne Lot ya ce masu kamar, da ina da yara da kuma su kuma sun aure wannan garin nan. Shi ne Allah ya aika malakai ya zo wurin Lot ya ce ma Lot kamar Wannan gari daga yau Allah zai ba ta wannan gari, saboda ka yi guduma sosai, saboda ka tashi in kana da mudu ka san wani ka ce masa kamar su ku gudu tare da, juna. Da sun kira shi ne iyayensu da kuma yaransu ya ce musu kamar a'a, amma wannan lokaci Allah ya ce zai ba ta wannan gari ne. Da bayan Lot ya gaya musu haka sai suka dariya kamar a'a. Menene yaushe ne Allah ya gaya maka wannan magana, ba gaskiya ba ne, ba su yarda da abin da Lot ke gaya musu ba, saboda haka Allah ya yi fushi da wannan gari, shi Allah ya kone wuta, Allah ya ce musu su yi gudu ka ce ma Lot kamar ka tashi da matanka da yaran, yaranka ka wuce. Sai Lot ya kuwa tashi da matanshi da yaran shi da kuma komin da yake da shi suka wuce. da bayan haka da bayan haka shine Allah ya kuwa ya kone wannan gari Allah ya sa wannan gari da wuta shine maganan ya ce mana kaman a'a